ka sha mai lita ɗaya kamata a baka canji to kaga idan ka tsaya ka duba kamalu akwai abubuwa da yawa wanda shi baba lokacin da yana kamfen ya kafa hujja da su ya kuma yi kuka da abin da yake faruwa da 'yan najeriya akan cewa allah ya bashi aran lokaci da damar da zai samu duk irin matsalolin da suke addabar najeriya su zama tarihi lokacin wai ya ce 'yan najeriya hmm. suna da wahalar sha'ani eh wahalar a mulke su ai baka sani ba mm. ai ba ma mutumin da yake da saukin ka mulke shi irin dan Najeriya tambaye ba shi hujja tambaye na hujja mm. ka tambaye ni ba su so su ji yau Najeriya a waye gari ɗanta a mumu miliyan 200 da wani abu a ce ba mai kukan yin wasa uku a rana ɗaya mm. ba mai kukan makarantar sa ba mai kukan inda zai kwanta ba mai kukan duk wani abu basic necessity na rayuwa muhimman bukatu muhimman bukatu manyan bukatu fundamentals waɗanda suke cika-cikan bukatu baka nema abinci ka rasa da safe ba baka nema abinci ka rasa da rana ba baka nema abinci ka rasa da daddare ba baka nemi inda zaka tsugunna da iyalinka ka rasa ba ‘ya'yanka in gari ya waye ba ruwanka da sai ka kai yaranka makaranta kuɗi saboda yanayin karatu ya lalace a ƙasa duk baka da irin wannan matsaloli a duk wasu fannoni na rayuwa idan kana shugaba in duk kudin najeriya zaka sace dan najeriya bai damu ba hmm. me yasa kake ganin ma yanzu da ake bibiyar waɗansu suna kwasar kudin mutane suna sama da faɗi da kudaden mutane sun azurta kansu da kudin da ko da za a ninka musu shekarunsu ba za su iya cinye wannan kudin ba abin takaici ne hmm. wace irin ƙasa ce kake cikinta 'yan Najeriya suna da wahalar sha'ani. Ba su da wahalar sha'ani. Daidai lokacin da ake magana akan karin kudin biredi da aka yi hmm. lokacin a Sudan. Watakila mutane suka fito bakin hanya. Eh. karin kuɗin biredi ƙarin kuɗin biredi ai ba waɗanda suke da saukin sha'ani irin yan Najeriya na tabbata duk wanda yake saurare na a wannan lokaci zai ce baba ba sha faɗi gaskiya dalili ko anan shine da shugabanni sun sauke nauyin da ta nama a wuyansu ɗari bisa ɗari wallahi kamala in duk fora reserve ɗinmu da muke ajiya a waje zaka je ka kwashi dan mm. Najeriya bai damu ba shi dai dan Najeriya idan ba yanzu wannan tsadar kayayyakin da take damun mu subsidy da aka janye mana a man fetur babban abin da ya fi damun mu kenan yanzu in ta duk abu na more rayuwa dan Najeriya zai same shi ba tare da ya zubar da hawayensa to kamala mai mulki duk abin da zai je dauka ka taba jin wani ya kalubalance shi bayan can da lokutan da suka shuɗe ba a kwasar kuɗin mutane duk da dai lokacin da aka yi mulki a baya ya fi sauki ta irin yadda shugabannin baya suka yi ƙoƙarin kare amanan mutanensu a wannan lokaci da zamani ya zo yanzu siyasar ba mai da yanzu wani mutum ne a duniya yau inda zaka samu siyasar da muke duk da a fiya ce kasan zaka ji ko da wani lokaci sai a ce ba abin ko a mutu ko a yare bane ba me yasa aka dauke ta ko a mutu ko a yare saboda hanya ce kamar indararo ne wanda yake kwararo da dukiyar da wasu suke sa manya-manyan kwatarniyar da suke tara ruwan dukiyar su tara a gidajensu daga su sai 'ya'yansu daga su sai matansu daga su sai in wani matansu don ni yanzu idan ina da dan uwa a ce yana wani babban sanata gara a ce matarsa ya tace da a ce uwar maɗaya uban maɗaya shi <laughs> gaskiya ne a kwarai da gaskiya ka kama kafar wala in kuna uwa ɗaya uba ɗaya amma idan kai kuna uwa ɗaya uba ɗaya da matarsa hmm. ai kakar kama ba kai ba ta yanke saka kamar watakila sakan mata karfi sakar ai wato kai ma da yau kai abin da nake so <laughs> to saboda haka idan aka tsaya aka duba kamali za a ga ire-iren irin waɗannan abubuwa mu batun corruption hmm. a lokacin gwamnatin baba ya zo da zumma duk mutumin da yake da kaza aljihu kamar yadda bahaushe ya ce wato daidai gurin da yake cewa ya yi iyakan abin da zai eh, iya yi eh. ya bar wa 'yan najeriya su yi hukunci ah? akan abin da ya yi taku suna yi ka je duk wani lungu da saƙo da mm. wani abu da yake faruwa na takaice rayuwa da muke ciki zawiya daban-daban da muke zama wurin jama'a mu irin mu. Mm. idan muka je wajen jama'a muka ji ana hira ta molanka da kitabar asi da abubuwan da suke kama da gaskiya waɗansu ɗin ma gaskiya ne ba mu cika tsoma baki mu shiga cikin jerin muhawara ba a kyale mu idan mun hau kan konsul hmm. a gidan rediyo mu kalli alkalma irin na ilimi mai fashin baki wala Allah ya zo da tunanin wanda ma ya yi irin shi a teburin mai shayi menene ba a faɗa wasu ce ai da muke a duniya ba mu taɓa shiga cikin mulki da gwamnatin da muka faɗa cikin ibtila'i na wahalar rayuwa irin gwamnatin Ahmed Suwaji Bola Ahmed Tinubu wasu sai su ce a'a ku ai ba kwa nazari gini ba a taɓa yin shi ba ba a za masa harsashi tinubu ma ta wayi shugaba muhammadu buhari ya yi dakin a ƙasa an zuba kankare an ɗauko gini ya taho an kusa linta ya baiwa bola tinubu kuma ginin gashi yadda ya kasance waɗansu suka ce a'a ku duba ai duk abin da ba kalle shi a asali ba to ba za ka iya gano bakin zaransa ba idan ka duba ta fannin tattalin arzikin kasa ya yi alkawari ya ce rayuwar 'yan najeriya za su dara mm. ya faɗa ya fi karo ɗaya ya fi karo biyu ya fi karo uku ina jaddada ba gwamnati dan Najeriya ya dara eh wata rana Mansur Liman mm. <laughs> ya taba tambayar sa eh, na BBC ko eh ya taba tambayar eh, tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce an mm. cewa yan Najeriya eh, <laughs> har yanzu suna ana cewa gafara sa su ba su ga kaho ba eh kwarai ba za su gani ba baba ya ce ai hassaniyar ma za su gani eh to ka san baba kuma fa yana da inshanin sa nan da abiran in ka tafi hanyar bai addu'a ba ma ka san ba ne kai eh, kamar eh. bai manta da baya ba bai manta da asali ba bai manta da ce har shanin ma za su gani yace har shanin ma za a gani hmm. wata kila kila ya dan sako mana yan wasu marika waɗanda aka haife su ake ganin za su iya tasowa to amma abin da za a duba kamar rayuwar dan Najeriya din ya take shi dan Najeriya ya tambayi kanshi in ka duba ta fuskar yaki da cin hanci da rashawa wani irin abu an samu fa mutumin da a cikin sokawai ya cusa daloli da manyan kudade irin na amurka mm. sokawai irin na bayan gida ai akwai wata garama eh, wadda ta shiga eh, eh, wani baitul asus ko sef wannan sundukin ajiyar kudin sundukin ajiyar kudin ita ma gara ta taba nata akwai maciji ai mun yi lokacin da aka yi zaki ma eh kware da gaske zaki ko eh mai hakoran fika kuma irin to saboda haka idan ka tsaya ka duba sai yan Najeriya su tambaye kansu akwai mutanen da tun da suke a rayuwarsu ba su taɓa samun waraka da samun dukiyar da suka samu ba lokacin gwamnatin shi to kuma waɗannan ya zaka ce da su akwai waɗanda in ka kalli dukiyoyin da aka ce ana tunanin sun wabce wata kadara suke da ita a duniya da za su kasa su samu waɗannan kuɗaɗen da za su mallaki abubuwan da suka mallaka mm. duk a gwamnatin baba to saboda haka baba ya koma ya nazari ɗansa ya hango masa from point na analytical judgment mm. na hukuncin fashin baki babu za'ida a ciki a'a factual analysis ce ka'ida da hujjoji wanda duk mai hankali ya kalla akwai logic a ciki akwai fikira a cikin tunani wannan kuma fashin baki ya biyo bayan abin da baban ya ce 'yan najeriya su kalla su nazari da wanda ya yi a zuciyarsa da wanda ya fito fili ya kalle shi a doron fashin baki to mu gashi mun baje shi a fashin baki wai ka san an ka san an mai tambaya akan sauya fasalin kuɗin nan da mm. aka yi mm. to sauya fasalin eh mm. sauya fasalin kuɗi da aka yi eh nan ma ya ce mi nan ma eh baban me ya ce ka san fashe karu sun kawo baba da shi Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda ba su ci gaba ba kuma an yi wannan abin ne domin ciyar da kasar gaba duk da cewa a 'yan najeriya akwai ire-iren mutanen da suke wato za ka iya cewa sun tara kuɗi mm. ta hanyoyin yaki halakki yaki haram eh da mai tsimman da mara tsimma wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ya canja fasalin kuɗi aka canja fasalin aka sauya fasalin kuɗi to da Allah zai kai ni daura kasan ajiyar jiyan nan ma bana mm. mantawa kusan bayan sallar magariba akwai wani mm. bawan Allah da ya zo daga ƙauye yake ya zo ya sami 'yan ɗorin gwarmai suka yi magana da su yake cewa lokacin da aka sauya fasalin kuɗin nan yana da kuɗinsa kusan naira dubu ɗari tara da yake safara da su sai suka je suka bulayi domin su shigar da wannan kuɗi ba eh, a cikin kankanin lokaci cikin kankanin lokaci a wannan lokacin bawan allah nan ya samu wani ya kwace mushi wannan kuɗin da sunan zai shigar masa sunan zai shigar masa eh, saboda rashin tsoron Allah saboda rashin tsoron Allah subhanallah yace a yanzu haka shi bai san ma ina rayuwarsa take tafiya ba yace tun daga wannan lokacin da abin ya faru har ya zuwa wannan lokaci neman taimako ya zo gidan rediyo yana da jarin da yake eh, juyawa kusan miliyan ɗaya eh ka ce miliyan ɗaya roughly yawwa to sakamakon sauya fasalin kuɗi to fasalin kuɗin nan bari mu duba da ina kusa da baba zan ce baba ka tuna ka saka kakin soja a matsayin ka na shugaba shekara ta 1983 ka jagoranci juyin mulkin da ya kawo ka zama shugaban kasa wanda aka kifar da gwamnatin farar hula ta alhaji shehu usman aliyu shagari baba a lokacin da kuka karɓi wannan gwamnati laifin mai gwamnatin shagarin ta yi kun kawo hujjoji na karɓar gwamnati na taɓarɓarewa tattalin arzikin najeriya cin hanci da rashawa cin hanci da rashawa mm. na wannan lokaci yanzu inda za ka tambayi ɗan najeriya ka ce akwai wani yanayi da zai iya zuwa wanda za mu iya koma lokacin mana shekara ta 1983 lokacin da shi buhari da sauran dakarun da suka karbi gwamnati suka zargi waccan gwamnati da irin waɗannan laifuffuka da dan Najeriya yau sai yayi sallah ya gode wa Allah sa inda zamu koma irin wancan lokacin kai ko lokacin da Jonathan yana mulki aka ce zamu koma ai sai kai sallah ka gode wa Allah ka dalili anan shine dauki ta fuskar wani abu guda daya kamalin na sani lokacin Jonathan zaka iya tunawa a shekara ta 2015 kafin fitar gwamnatin sa nawa ake sayan shinkafa a tela mm-hmm. zuwa bakwai da ɗari biyar yau in zaka sai original ta asali mm-hmm. ta tailan. sai ka bada naira dubu sittin da ɗaya idan mutum ya yi la'akari da wani abu guda ɗaya ashe yanzu idan ka mallaki naira dubu sittin da ɗaya ɗauki cewa kana da naira dubu bakwai da ɗari biyar ne saboda sai kana da dubu sittin da ɗayan za ta sai maka abun da dubu bakwai da ɗari biyar ta shekara ta dubu biyu da sha biyar za ta sai ma mm. kamar kashin mu bai game ba sai mutane su kalli abun da idan basira wannan simple calculation da alkaliman da na baje kaga kenan yanzu idan kana da naira dubu ɗari a aljihunka ba za ta yi maka amfani da dubu ashirin an shekara ta dubu biyu da sha biyar. Wata mu ce farin mai a eh. wancan lokacin eh. nawa ne. Mm. Yanzu kuma mm. nawa ne. Kwarai da gaske. abubuwan in ka su kana kwatantawa. Mm. Balantana kuma yanzu mu ce Allah ya maida mu shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara tamanin da uku. Lokacin da ake zargi shagarin da gwamnatinsa cewa sun jefa ƙasa cikin wani hali na hau ila'i da kuma cin hanci da rashawar in dai wannan cin hanci da rashin irin lokacin shagari ne da sai mu ce Allah mai dan saboda ka kalli rayuwar shekara ta 2015 ka kalli kuma rayuwar shekara ta 1983 a ce za a iya maida ka lokacinta a duk waɗanda suke da hawan jini saboda dalilin tunanin rayuwa yau da za su warke bana shakkar wannan me yake kawo ire-iren irin wannan ciwuka na zamani lokaci guda ka ji mutum an ciwo yana tsaye kawai yanke jiki ya faɗi ba kawai ba ne mm. wasu cardiac arrest ne zuciya ce numfashin in ya buga fiye da kima in ya tsaya caka ka tsaya cakara bada saboda lodin tunani na rayuwa wani yana dan kasuwa yau kasuwar ta ki shi yanzu dai yanzu ka bada misali yanzu wannan mutumin da ya zo neman taimako ga daurin gurmi karamin eh, dan kasuwa ba ka magana shan za a jerin yan kasuwa ba za ka yi magana sa ba eh, wannan dan dan kariyar da jarin ka ne ka ci shi shine ya siyar ya je ya sai abinci ya eh, kwarai da gaske ya siyar ya je ya sai abinci a haka eh. da yawa daga cikin ƙanana ƙananan yan kasuwa ya eh, kwarai da gaske ba a magana su ba a magana su kuma yanzu idan ka duba fannin tsaro da ba bai alkawari mm. na sani duk ƙasar da aka jarabe ta da matsaloli irin na banditry din nan da boko haram da ake faɗa masana irin su maxim goki sun yi tufaki a cikin bayanai da yawa na irin makalolin da suka gabata a jami'o'in duniya a inda suke cewa abu guda biyu idan aka jaraba ƙasa da shi tana da wahalar kubuta lokaci ɗaya daga ciki ɗaya ire-iren matsalolin nan na ta da kayar baya boko haram da matsalolin fashin daji irin banditry da ta'addanci da suke aikata don duk kokarin gwamnati da irin hoɓasan da za ta kakkaɓa abin gabaki ɗaya dutsen gala ne sannan kuma na biyu ƙasar da aka jarabe ta da corruption cin hanci da rashawa da almundi. yanzu najeriya menene ya sa yau a duru irin na diflomasiyyar duniya ta yi shura in ta yi murya a ce an ji in ta yi magana a ce an yadda in an ba da invitation na gada duk wani taro da ake a duniya yanzu ana taron kasashen g20 a afirka mm, mm, mm, wani irin taro ne wanda yake da alaka da matabbatar tantance makomar kasashe na duniya da tattalin arzikin kasa ba a kira najeriya ba manyan kasashe na duniya sun ja ta a duka ne ba don soyayya ba na sha faɗa a wannan shiri an ja najeriya a jika ne saboda karanta ya kai tsaiko mm. najeriya fa ta kai jillin akwai lokutan da aka samu statistical data mm. aka samu wata ƙididdiga mm. wancan taron ana yi a ƙasar jamus a birnin balin ko eh wanne wannan da muke magana taron g20 eh a birnin balin a ƙasar jamus eh a ƙasar jamus eh. to in ka duba kamalu za ka ga cewa waɗannan abubuwan da ake sai ka kalli cewa abubuwan da suke biyo baya najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda dafa sai da muka kai mu da na shida a ɗanyen man fetur a duniya hmm. ba wani abu ne yasa ka gadi harkokin OPEC da ake na kungiyoyi kasashe da suke cikin kasashe masu arzikin man fetur Najeriya Najeriya Najeriya ka dubi lokacin Lurwana Lukman yana minista ka dubi taron da alkayi a Vienna da ake a nan kasar Austria ka dubi wanda ake yi a Geneva Lurwana Lukman wannan dan zariya ne dan zariya karkata hular eh mai karkata hular eh. irin yanayin yadda ni ko kama da sa hular sa ta irin waye kin irin ta ni ko eh, shehu Musa kai kai ma yau a yau kai ma kana gangarowa fa to kaga idan ka duba kamalu sai ka ga cewa yaya wannan kasar da take da girma da arziki in ka duba gdp na kasar nan abin da kasa take sarrafawa a cikin gida in ka duba per capita income na abinda yake shigowa ma'aikaci dan kuɗin da yake shigowa ma'aikaci a kamar lokacin shagari nawa ake biyan albashi naira ɗari da wani abu ne naira ɗari da wani abu e eh, kwarai da gaske amma ta ishe shi har ƙarshen amma wallahi ba za ka iya cinye ta ba amma yanzu magana ka ba ma'aikaci naira dubu ɗari misali a ce yanzu mafi karancin albashi a ce an maida kowane ma'aikaci naira dubu ɗari wannan tabulations ne irin nawa ne kuma a naira dubu ɗari ɗin nan zai murna yana ta murna amma da ya koma gida ya zauna ya yi tsaye da ransa sai mai ɗakin ka ta ce shinkafar mu ko ƙwaya ɗaya ba mu da ita ba mu da taliya ba mu da makaroni ba mu da man girki ba mu da gawayin girki idan ka ɗauko naira dubu ɗari nan duk san kuɗin mace da ganin su da yawa ka san ba wadda tafi mace san ganin kuɗi in ta ga kuɗi ta rika ganin yawa yanzu nan kuɗi yake tsorata mata <laughs> shi yasa da yawan su ma suke faɗa cikin tarkon mugaye da yawa hmm. kuɗi su yanzu za su tsorata su to ba matar ka in mai san kuɗin ci ce ga ji aje a siyo wa'annan eh, kayayyaki wallahi sai ka yi ciko ta ce ni ashe kai da ka haɗa da wahala ya za a baka kuɗi a ce wahala aka haɗa ka da ita <laughs> inflation ce ta cinye wannan tsadar kayayyakin hauhawar farashin kayayyakin eh. ci saboda ba ba shi kafin mu karkare ai akwai talla ne shugaban kasa eh muna da talla eh, shugaban kasa ya ce me akwai wani shugaban kasa cewa yayi a mushi al'umman Najeriya ne za su mai hukunci eh. akan abin da ba al'umma bace za ta mu kalli abin da ya shafi bashi da aka ciwo wa Najeriya to idan ka duba ka kaga wani amma kai kamar da aka dibba ka dauko ai magana bashin da ina kusa da baba a dan uwan matsayinsa amma ni yar gida za mu fani ba dauri ne dan uwansa eh. kar mutumin Kano ce yana da ruwa a maganan <laughs> gaskiya dan ba san tsakari ce eh, kana ba eh. ku da ruwa a maganan ba dauri mu harkan mu ci mm. saboda haka idan aka tsaya aka duba maganar bashi sanda ya ba gwamnati nawa ake mu zaka iya tuna triliyan 46 ake bin Najeriya tsakanin Paris Club a ya kai kusan trillion 52 lokacin da ya ba ya ma kai 52 ko mm, mm. kaga na rage wajen shida ko to a wannan lokaci tsakanin paris club tsakanin london club tsakanin world bank tsakanin imf international monetary fund asusun duniya a nan muka dinga bilin bituwar yawo bashin nan zan gaya ba ba. idan ka tsaya kai nazari babu abin da ya mai damu baya ya saka gwamnatinka wadda tun da a contemporary history a tarihi irin na zamani da maganar da ake yanzu Mandela kansa da ake magana bai kai farin jinin da shugaba Muhammadu Buhari ya samu ba kafin ya zama shugaban kasa. Hmm. Daga shekara ta 2003 eh, zuwa shekara ta 2015 eh, da ya kasu kan karagan mulki. Najeriya an ce neman mukami sai da kuɗi Buhari nawa ya kashe ya zama shugaban kasa. Shi aka ba kuɗin mu. Shi aka ba kuɗin. Eh. Wannan ya kamata mutane su kalli in dai ni dan uwansa Badauri zan fito in faɗi gaskiya. Duk sanda kake mar kalli ba Badaurin dan uwansa ai kai ba na can bane. Amma Badauri mai fashin baki dan uwansa ya fito da abin karara. Hmm. in gida zan kalla duk sai in ce baba bai taɓa yin laifi ba yakin neman zaɓe eh kuɗi ake ba mutane eh kuɗi ake amma a shi neman zaɓen sa eh shi ake ba kuɗi to kaji wani paradox kaji wani akasi to saboda haka idan ka riga ka kalli irin wannan basussukan su ne suka saka mu a tarkon da muka fada na manyan hukumar ba da lamuni na duniya kuma dama irin su professor marshall goldman da irin su paul kennedy sun nuna mana cewa ba wani abu bane zai sake jefa kasashe masu tasowa su shiga kangi irin na mulkin mallaka illa waɗannan hukumomin ba da goldman ya ce duk ƙasar da ta dogara da imf za ta cece ta kamar mutum ne yana cikin rijiya sai ka ga wani katin dutse a kusa da rijiya sai ka tura dutsen ciki hmm. baka sake danna shi cikin rijiyar ba yaushe zai fito to haka goldman ya bayyana irin yadda manyan ƙasashe na duniya sai john kenneth galbraith wanda ya taɓa wani littafi da na karanta da affluent society yana magana akan america da ya ke cimma muradinta ta fuska tattalin arzikin kasa da me ya ɗaukaka ta a duniya ta zama world economic power duk na ga irin waɗannan dalilan da irin su kenneth galbraith na suka kawo to in ka duba a irin waɗannan abubuwan yau aka waye gari me ya mai damu baya yau fa an waye gari gwamnatin da take mulki ita ta gaji wadda ta sauka mm. da aka tafi taro na riyad mai bola tinubu ya faɗa yau kamar kwana goma da suka wuce ya ce duk irin gajiyar da yake sha yanzu da matsalolin da ya gada daga wajen magajin shi ya gada daga wajen wanda ya gada ya gada ba har kenan kuma abin da zai baka mamaki malam nuhur ba da mahaka malam nuhur ba da ma ya kara corroborating eh, eh, ya eh, tabbatar da haka nuhur ba ya faɗa shi ma shugaban kasa shi ma shugaban kasa ya faɗa to kaga idan ka tsaya ka duba kuma ya ce za mu sake bibiyar salon kamar yadda shugaban babban bankin najeriya kwadoso ya faɗa mm, mm. ya ce najeriya za ta sake lissafin tunaninta wajen yadda za a rage karɓo ba su suka mm, mm, mm, da na ji na ce to kodosu wani irin magic wand yake da shi shi ma ministan wani saddabaru ministan eh? kuɗi shi ma wannan kalmar ya faɗa suna neman hanyoyin da za su daina karɓan waɗannan bashi ba ba lokacin ya ci lokacin mu eh, lokacin mu to kana da na masu sauraro ne eh, amma da wuya. eh to kawai za mu dora akan wannan abun insha Allah Allah ya kai mu gobe lafiya. To ba matsala. Mu kalli magana akan abin da ya shafi ayyuka wanda mm. al'umma za su gani ido mm. ido abin da ake cewa capital project mm. a shekaru takwas din nan eh, zan iya tunawa dai watakila al'ummar jihar kano sace ɗaya daga cikin manyan abubuwa sun mori gidan gyaran hali eh, in ka gan shi in ba don ka san me yake kai mutane gurin ba sai ka ce ina ma na ce kai <laughs> yadda yake ni din nan eh. sai ka dauka wani wani campus ne na wata jami'a an mori gidan gyaran hali <laughs> to dai na san ah, tasha ta tsandauri eh tashar ruwa ta tsandauri inland dry port eh ya zuwa wannan lokaci ba a kammala ta ba eh kwarai da gaske magana ga layin dogo da aka dauko eh. wanda zai tafi a cikin jamhuriyar eh, Nijar jamhuriyar wannan ma ba wannan ma ba a kammala ba akwai titi da aka kammala za iya ci eh to ai na akwai akwai bypass din nan eh wanda ya zage Kano mm. shi ma har ya zuwa wannan lokaci ba a eh. kammala ba amma daga Kano daga Kano zuwa Abuja ba a kammala ba shi ma ba a kammala ba watakila ma dora akan wannan ba ba shi ina ga sallama za mu yi wa mutane haushi kenan <laughs> to ya zai laifin daɗi akwai abubuwa na so mu leƙa can eh, ƙasa eh na so mu leƙa Afirka ta kudu eh, eh, kasar akwai maganar da shugabannin kasar Afirka ta kudu suka yi suka ce ya kamata fa na tanya hudin nan mm. a kai shi kotun nan ta ICC to wannan gobe domin ya amsa irin kisan kiyashi da suke yi to wannan sashi a cikin mala to Allah ya kai mu gobe idan muka karasa wannan abubuwa na shugaban kasa ma muhammadu buhari eh, to kamalu mm. lokaci ya matso kuma muna godiya ga kafitanin waɗanda suke sauraron mu na san yanzu mun ba su manda oga manda mm. da yake nan garejin na kan titin rescos daga jin yadda za mu yi sallama to manda ya bada umarni a matsayinsa na shugaban gareji da shi da shugabannin irin su abdul irin su yasayidi irin su ibrahim chamororo irin su sinus lalos da sauransu da irin su mai tafalinawa hmm. ya ba su dama su mai da sufanu su ci gaba da kunci tayar mota da injin mota hmm. yanzu suna jin mu na gefen su kuma akwai hawa mai ciwo ka san hantsi hmm. yakan dubulu da yi nan ma kuma sai a dan leka ya mata rada sakutiyo guda uku ka cewa ba wanda eh. sha wa waka ba ce eh, ba ita ba ce wannan hawa zamani ce hajiya ai tana nan gaskiya girma ya kamata mm. muna godiya da kuma nan bayan gidan rediyon kano akwai oga aminu ka san shi ba shi abokansa ba kana kai mm, mm. ko ba na abu ne ba dan kada kai abuta da dan buri sannan kai makale ne <laughs> gaske eh to muna godiya kwarai da gaske sannan kuma zan yi sallama da al'umma gabaki ɗaya da suke sauraron mu a cikin wannan shirin akwai dattijan arziki alhaji uba dan bai ajinki akwai babanmu alhaji salisu sambajo da su sarkin fada yanzu shi ma in ka je falansa a nan gida a sabon titi yana nan shi ya ce tashar arewa rediyo ma duk mahalukin da ya canza ma tasha za su bata kowa shi haka babu sambaji yake faɗa to muna godiya kwarai da gaske akwai yayata da nake ji da ita hajiya gajin baffa garku sannan kuma ina ta kanwata libaba ta salafa bikin yarmu da za a yi wato amina ranar juma'an nan Allah sa a yi asa'a akwai mai kujerar dindindin hajiya jamila ado ashana da amina yan kaba da kuma pro na masu sauraron wannan shiri a layin milo ko kuma a nan fadar mun da malam iliya fage muna godiya kwarai da gaske da wannan kama ke cewa sai an je mu akan inda za mu dora akan kwantan maudu'in da muka yi alkawari da wasu batutuwa da za mu kalla da wannan nake cewa bai sala kuma sauraro a madadin bashi yan bashin da muka kasance da shi masu sauraro a yi mana hakuri mun so a ce mun samu lokacin da za mu bibi sakonninku da ma daga layukanku na waya amma insha Allahu a biyo mu a goban da yardar ubangiji za mu kalli waɗannan akwai abubuwa da dama da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya faɗa wanda insha Allahu za mu bi wasu daga ciki kuma bashin in zai mana fashin eh, kwarai kuma kafin kafin ka tafi na karshe akwai mai mako a nan gidan boss mm. wato wani jagora ne da yake jan tingar majalisar waɗanda suke sauraron wannan shiri mm. jiya na so in gode masa amma kuma na shafa mai mako da fatan kaji mu kuma muna godiya ka gai da dukkanin kafitanin yan majalisar ka masu kwale-kwale da kayan gwangwan na wannan layin muna godiya kwarai da gaske to masu sauraro sai Allah ya kai mu goban da yardar ubangiji a madadin bashi in bashi kamaluddin muhammad nake cewa mu kasance lafiya